Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Larabar da ta gabata ne Majalisar Dokokin Amurka ta saurari bahasin wasu 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastic a nan kasar, waɗanda suka kalubalanci kwamitin kula da wasannin Olympics na Amurka da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI. kan dalilin da ya sa suka ƙi ɗaukan mataki a lokacin da aka zargi likitan 'yan wasan lari na sa da laifin cin zarafinsu ta hanyar neman yin lalata da su 'yan wasan na neman amsar wannan tambaya ne duk da cewa tuni an yankewa likitan nasu hukuncin zaman gidan yari tun a shekarar 2017 yau wannan batun shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai sannan za mu leƙa fannin yanayi mu ji irin matakan da ake ɗauka yayin da makwacin guguwar nicholas ta doshi wasu jihohin amurka sunana mahmud lalu madalla to wasu fitattun 'yan wasan tsalle-tsalle na gymnastics su hudu a nan amurka waɗanda suka hada da simon biles michaela maroni ali resman da maggie nichols sun kalubalanci hukumar kula da wasannin tsalle-tsalle na gymnastic ta amurka da hukumar hukunta manyan laifuka ta fbi kan dalilin da ya sa suka yi gum da bakinsu da da cewa sun samu labarin cewa likitan da ke kula da su a lokacin wasanni wato lari nasar ya ci zarafinsu ta hanyar neman yin lalata da su waɗannan 'yan wasa sun nemi ƙarin bayani ne a wani zaman sauraron bahasi da majalisar dokokin amurka ta shirya a ranar laraba da suka yi bayani a gaban majalisar. Dacciyar 'yan wasan gymnastics Simon Biles kenan take cewa, Mun jima muna shan wahala saboda babu wanda ya yi wani abu a hukumar ta FBI ko a hukumar kula da wasannin tsalle-tsalle. An ci mu ya kuma kamata a bamu amsa. shi dai likitan da suke zargi larin nassar na can yana zaman gidan yari da aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da ya amsa laifinsa a shekarar 2017 da 18 inda ya ce lallai ya ci zarafin mata 'yan wasa a lokacin yana aiki a matsayin likitansu da kuma lokacin da yake aiki a jami'ar jihar michigan waɗannan 'yan wasa hudu da suka ba da bahasin na daga cikin ɗaruruwan mata da 'yan mata da suka fuskanci irin wannan cin zarafi a hannun nasar ciki har da waɗanda suka sha kai shi ƙara kowace ɗaya daga cikin waɗannan mata sun faɗa wa kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar dattawan amurka yadda aka rika yin biris da ƙarar da suka rika shigarwa a gaban hukumar kula da wasanni da hukumar fbi ɗaya daga cikinsu Makela Moroni kenan take cewa a lokacin sauraron bahasin menene amfanin kai ƙara kan cin zarafi idan jami'an hukumar fbi za su yi rufa-rufa kan wannan al'amari an gabatar musu da shaidu da hujjoji amma suka ƙi yin komai ina so na sani idan ba za su kare ni ba wa suke karewa a watan yulin shekarar 2015 hukumar kula da wasannin ta kai karar likitan gaban fbi amma duk da haka an bar shi ya ci gaba da duba marasa lafiya a jami'ar jihar michigan har sai da wata jarida ta wallafa wani labari wanda ya fallasa al'amuransa ga duniya a watan satumbar 2016 wani sakamakon bincike da hukumar ta fbi ta fitar a watan yuli ya yi nuni da cewa duk da irin girman wannan zargi akan likitan manyan jami'ar hukumar sun ƙi su ɗauki matakin da ya kamata yayin da yake bada nashi bahasin daraktan hukumar ta fbi christopher ray ya ce ƙin ɗaukan mataki da jami'an hukumar suka yi abu ne da ba za a taɓa lamunta ba to a wani labari na daban kuma burbushin maukaciyar guguwar nicholas na ci gaba da zubar da ruwa kamar da bakin kwarya a yankin tsakiyar amurka da kuma jihohin da ke gaba teku yayin da cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta mai da hankali kan wasu yankuna biyu a kan teku waɗanda ake fargabar su ma za su rikide su koma guguwar a rahoton da ta fitar a ranar alhamis cibiyar ta yi hasashen cewa guguwar nicholas wacce karfinta ya ragu ta doshi yankin jihar louisiana zuwa arewaci da gabashin amurka inda ake fargabar za ta zubar da ruwa mai yawan gaske a yau juma'a aka yi hasashen ruwan zai sauka wanda aka yi kiyasin tsirinsa zai kai santimita biyar zuwa goma a yankunan jihohin da ke bakin teku tuni dai an bada gargaɗin cewa almomin da ke yankin kudu maso gabashin louisiana da kudancin mississippi da alabama zuwa florida su zauna cikin shirin katta kwana yayin da ake fargabar isowar guguwar yanzu haka masu wasashen sun sa ido ne kan wasu yankuna biyu a kan tekun atlantika waɗanda suka nuna alamun za su rikide su koma makwacin guguwa nan da wasu kwanaki biyu zuwa uku masu zuwa masu haro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan mako sai kuma jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin julie da gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu